وصحبه غر المهجلين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan yammacin na litini wanda shine wuni na goma sha biyar ga watan tara watan ramadana na shekara ta 1445 bayan hijira da kamaka zuwa madina wanda shi ya dace da yau muna ainihin 25 ga watan uku na shekara ta 2024 miladiya na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana da muke gabatarwa a wannan masallacin na kwanar rimbo zango kwatano idan ba manta ba muna cikin suratun ma'ida jiya mun dakata kan aya ta hamsin daidai yau cikin yadda allah za mu tashi farkon aya ta hamsin da ɗaya a cikin suratul ma'ida muna fatar allah ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta mu samu daidai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 بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعلى عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم الله سبحانه وتعالى a nan yana shiryar da bayinsa muminai yana ƙaura bayin muminai lokacin da allah subhanahu wa ta'ala a nan yake bayyana ma bayinsa muminai halaye na yahudu da kuma halayen nasara da kuma ainihin siffofinsu wayanda suke marasa kyau wayanda ba na kwarai ba shine sai allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku muminai ya ku wa'anda kuka gazgata Allah da manzonsa kuke aiki da abin da aka shar'anta muku ubangiji ta'ala ce la tattakhizul yahuda wan nasara kada ku riki yahudu da nasara auliya su zama masoyanku da za ku rika soyayya zuci da su ku rike su masoya su har cikin zuciya da za ku rika ainihin abuta da su kuna jibintakarsu kuna kai kawo wajensu allah subhanahu wa ta'ala ya hana saboda wanda ya zanto ba musulmi ba ba yahudu da nasara ɗai ba an fara ne a kansu saboda su ne manyan kafirai da suka bi duk sauran kafirai kafirci da ƙin musulmi amma sauran waɗanda ba su baɗin ma su shiga ciki sauraka kafiri ba yahude ko a ce ba yahude kafiri ko nasara kafiri ko ɗan turu ko masu bautar rana ko masu bautar shanu da sauran duk waɗanda suke bauta ga wani abu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba duka sunansu kafirai saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce to kada musulmi ya riƙi kafiri a matsayin masoyinsa wanda za ka rika son sa a zuciya har ya zanto kana zuwa wajensa saboda soyayyar da kake masa har ya zanto kana leƙar da shi asirinka kana faɗa masa wasu abubuwa naka na sirri saboda ka aka neme ka aka rasa sai a ce a neme ka wajen wani mai yiwa kana can kuma wani na aka je sai a iske kafiri ne ba musulmi ne dan uwanka ba saboda haka kai kana ganin cewa yanzu wayancin arnan su ne kawai abokaninka su ne masoyanka saboda haka amma ba ne ba allah ta'ala ya hana saboda haka shi sa ubangiji ta'ala ya kore rikon soyayya da kafiri ga wanda yake mumini cikakke ubangiji ta'ala ce ba zai yi ba ka samu mumini wanda imaninsa ya cika ya kai yadda ake bukata kuma yana soyayya da kafiri Allah ce haka ba zai taɓa yiwa ba la tajidu qauman yu'minuna billahi wani yawmil akhir duna man hada Allah wa rasula Allah ce ba za ka samu mutanen da suke muminai ne na hakika muminai ne na gaskiya kuma suna soyayya da kafirai Allah ce ba za ka samu ba wa'inda suka kauce ma Allah man hadallaha wa rasulahu sun kauce ma Allah sun kauce ma manzon Allah saboda ka ba su addinin da Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta wanda ya turo manzo a kansa ya zo ya bayyana mutane ba shi suke ba kaga sun kauce ma Allah kuma sun kauce ma manzo ba su imani da manzo ba saboda ka har kai wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ce walau kanu aba'uhum au abana'uhum Allah ce kuma waɗannan mutanen komi kusancin da suke da zuwa gare su kuwa saboda haka mumini mai cikakken imani wanda ba musulmi ba komi kusancin da yake da shi zuwa gare shi saboda haka da za a tambayi mutum a ce a duniya waye ya zama makusancinka idan wanda ya san kansa ne yake da sanin menene haƙƙin abokan zama na duniya sai ce maka ainihin iyaye iyaye su suka fi zama kusa ga mutum fiye da kowa su ne suka fi haƙƙi mafi girma a kan mutum sama da duk wanda yake da haƙƙi a kanka a duniya in ka ɗebe haƙƙin allah da manzo to duk wani mai haƙƙi a kanka iyayenka su ne haƙƙinsu ya fi nashi girma haƙƙin allah da manzo su suka fi haƙƙin iyaye banda haƙƙin Allah da manzo sai haƙƙin iyaye to ko da iyaye ne kuwa shine Allah ce walau kanu aba'u wayanda ba kafirai ba ko da iyayensu ne su masu cikakken imani ba za su yi soyayya ta zuciya da su ba saboda haka ubangiji ta Allah ce a bana yin ko da yayansu ne kaga bayan iyaye akwai yaya Allah ta'ala ce ko da yaya ne ko da ɗanka ne zan ba ya sallah ba musulmi ba to inda kai cikakken mumini ne to ba za ka yi soyayya da shi ta zuci ba a zuciya ka baka son sa saboda ba musulmi ba ne saboda ka ce a ashiratu ya ce kai ko famin su ko sauran abin da ya saura na fami wa ko kane saboda ka wan uba ko kanan uba wan uwa ko kanan uwa ko kuma 'ya'yansu duka dai suna daga cikin ashiratu dangi makusanta to da bale wanda yake ba ku haɗa komi da shi ba ba dangin iya ba na baba kuma gashi kafiri amma kuma shi kake riko masoyinka a zuciyarka shi ne abokinka shi kake faɗa ma sirrinka in ka sauka da aiki aka rasa ka wajen aikinka a neme ka can wajensa saboda ka kai sai ka ce ai kai baka mason ka zauna da musulmi saboda musulmi matsala ka zagare su matsala ka zagare su kai baka ma masan zama hudu cikin su baka son karamar magana irin wannan koda gida ne zai yi koda haya zai kama ce ya son ya samu inda babu musulmi shi ya son ya sauri shi kadai cikin arna saboda bai son sha'anin musulmi kenan sallar dai ce yake amma shi musulmi ba ya son su Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka kai mumini ka rike kafiri masoyi abokin soyayyanka wanda za ka riga ainihin taimaka masa da za a ce zai samu matsala shi wannan kafirin da musulmi kana iya ka taimaka ma kafirin ya yi nasara akan musulmi saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya hana amma ba shi yake nuna cewa kuma wanda ba musulmi ba ba za ka yi mu'amala da shi ba a'a za ka yi mu'amala da shi in yana da abin da kake so na sayarwa kana iya zuwa ka saya gare shi ba hana ba saboda haka in kana buƙatar ya maka aiki wanda ya iya in babu wani musulmin da ya iya aiki irin nashi babu laifi sai ka neme shi ka sa ya maka aiki ba hana ba ba hana ainihin mu'amala ta zamantakewa na ainihin girma da arziki ba ko ba shi ne ya hana cewa in ka haɗu da shi da swahe ka ce masa ina kwana ko in ya ce ma ina kwana ka ansa masa ka ce lahiya lokai ma ina kwana haka da yamma saboda haka ba shi zai sa kuma ka zalunce shi ba a'a kada ka zalunce shi in ka sa shi aiki yi maka ya kare ka biya shi amma a ka ba ka son sa saboda haka ko da iyaye ne kuwa su bangaren iyaye Allah ya tsare kare mutum ya samu kansa a matsayin cewa iyayensa ba musulmi ba ne duka guda biyun ko kuma ɗaya daga cikinsu ne ba musulmi ba ɗaya musulmi ne to wanda ba musulmin nan ba kar yi masa soyayya ta zuci a zuci ba ka son saboda ba musulmi ba ne amma ba zai hana kai zumunci ba duk da cewa ba ka son sa a zuciya amma in bai da abin da zai ci za ka sai masa abinci ka bashi in bai da sutura za ka yi sutura ka bashi in bai da lafiya za ka yi masa magani ka nema masa lafiya amma a zuciya ba ka so ba ka son shi a ka saboda kawai yana makiyin Allah yana makiyin manzon Allah baya son Allah baya son manzon Allah shi yasa kai ma baka son sa ubangiji ta'ala ce ba'dhum awliya uba su kabirai duk inda kuka gansu ba yahude to masoyin bai hude ne dan uwansa nasara masoyin nasara ne dan uwansa saboda ka duk wanda ka je wanda ba musulmi ba kafiri kowane irin nau'i na kafirci yake bi ya ce wai shi yana son ka a zuciya ƙarya ne don ba za mu ta Allah mu gazgata su ba wa man asdagu min Allahi hadisa aw wa man asdagu min Allahi qila wani ne maganarsa za ta zama gaskiya ta kai maganar Allah zama gaskiya lantana ma tafi maganar Allah zama gaskiya babu to Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗi haka ya ce su junansu suke so sauraka ba su son wanda ba su ba sauraka kai kana musulmi shi yana bai hude kana musulmi yana da tsara kana musulmi yana dan turu to Allah ya faɗa maka ko bai son ka saboda haka ka san zaman da za ka yi da wanda bai son ka ba an ce ka cuce shi bane ka ba shi haƙƙinsa amma dai ka san maƙiyinka ne saboda haka ko da ya faɗa da fatan baka ya ce ni ina son ka ina son ka da alheri Allah ce ƙarya ne ba son ka junansu kawai suke so saboda ka in kai bai hude ne ko da kai baka fata ne to bai hude yana sonka inda kai da sara ne ko da kai baka fata ne shi yana fara fata yana sonka inda kana bisa wannan addinin nasa amma da zarar ba bisa addinin sa kake bai sonka Allah ta'ala ce su kawai suke so babu wa uliyau ba wa man yace wallahu min